yacce za mu yi wannan shi ma dabara za mu shi ma wannan in za mu je masa mu je mu yi masa right click madanni na dama kenan za mu yi masa right click sai mu je shi ma green screen muka je green screen yace na ga nuna muku dazu shi ma za mu yi masa haka muka je green screen sai mu je make wannan part of the clip transparent za mu yi ticking ko gashi kai muna dannawa Allah yadda za ga aikin mu yanzu ga background na ya duk muna danna gashi gashi ne yanzu aikin mu yayi normally ga background din mu yana tafiya ga aikin mu can yana motsa yana tafiya komai da komai gashi ne yana tafiya kun ga ya dan ƙara masa kyau alhamdulillah to yanzu akwai wani abu da nake so mu sani kamar misali za ga wayar ta dan cika screen yace ko da wani ya bude zai dan ga screen din a dan ciki ko wane ne to babu matsala za mu zo nan mu danna kan layin wayan namu haka muka danna sai mu dan rage mata girma kaɗan haka yawa alhamdulillah gashi kaɗan kun ga muka rage mata girma gashi dai normal to yanzu gashi in muka fara play ga aikin mu nan ya zo normal yanzu yana yi so amma akwai wata matsala da na fuskanta guda ɗaya yanzu wanda yanzu zan gyara ta in ku kula in muka fara buɗe bidiyon daga farko za ku ga ai wancan background ɗin bai ba sai daga baya shigo to me hakan ma zai za mu iya yi zai bada wani style haka tunda ana so komai ya zamana ana yin styling a ciki shine zai kara abinka kyau da komai da komai to bacin haka ma za mu iya dabara ko mu bar shi hakan ma hakan ma zai yi kyau ko kuma me za mu iya yin wata dabara a ce sai mu yanke inda muke so background ɗinmu kawai ya fara aikinmu yana farawa to babu kuma duk da ya ce mu bari mu bar shi a haka sai mu yi masa aikin sai to yanzu abin da ya rage za mu rubuta subscribe ne rubutu ne na subscribe da kuma mu sa waka wacce za mu yi ga masu kuma wanda suke so su yi irin voice over su je ta zaka ji suna rubuta suna cewa suna fara suna cewa a ku danna subscribe kowa yi ga masu bukata haka akwai wata alamar alamar recorder kenan ko mic zan ce in ka danna nan go zai kuma misali in ka danna gashi mun danna za mu za ka zo nan ka danna sai ka fara maganar ka domin da ke ba haka za mu yi ba za mu sa waka ne a ciki waka za mu sa kwanci kiɗa za mu sa wanda zai dan rika yi a ciki hannun yana tafiya kiɗa zai shi to ga masu so ko su ba kiɗa za su yi ba ko za su yi magana ne irin je ya ake ku danna mana subscribe kaza da kaza to duk wannan ma abu ne mai sauki gashi nan da yacce ake yi to duke mu ba shi za mu yi ba babu ruwan da wannan bangaren mu yanzu abin da ya rage mana sai mu ɗauko waƙan mu mu sa idan ma muka ɗauko haka mu muka sa sai mu zo mu ɗauko a shi sauran rubutu da mu sa to garin za mu sa waƙa kuma za mu yi dabara ne sai mu haka sai mu zo nan dama na gaya muku komai mun ɗauko shi ga waƙan mu track wana track nan inna na ɗauko ta haka sai in zo nan sai in sa ta ita ma kawai gashi zan jawo ta duk inda ka jawo gunta ma idan wata software tana gane nan gun waka ne gun hoto ko gun bidiyo to yanzu gashi mun ɗauko waka mun muka fara play waƙan magashi ta yi waƙar ta yi girme shi ma aikin sai mu zo shi ma ta na gaya muku sai mu dawo kanta sai mu danna alamar a almakashin nan muka danna ta yanke sai mu dan yi kotin gashi nan mun yanke shi mun yi deleting ɗaya part ɗin da ba ma bukata to yanzu ka kula sai mu dan zo to amma za mu yi wata dabara in ka kula bari mu kai maka ƙarshe ku ji wannan waka tana tafiya da wane ne to mu ba ka muke buƙata za mu dan so mu ɗan ƙara girman wakan yace in ya zo ƙasa yanzu misali gashi zan ɗan zo ɗan ƙarshen ta sai in jawo ta ɗan wuce wannan din namu da kaɗan ta dan wuce shi da kaɗan gashi to in muka je sai in double click a nan in na double clicking sai zan taba madanni na hagu na kwamfuta sai in taba shi sau biyu da sauri na na double click zan zo ya kamun wannan gun idan ya kama wannan gun ga wani gun fade out wato yin kasa da murya kenan ko waka. sai in dan taba shi in kai shi yan sakan hudu haka takwas wannan abin da abin da wannan abin yake nufi shine idan muna wakan muka kunna ta daga farko za ku ji tana yi kara daidai take tafiya komai da komai to amma da ta zo ƙarshe sakan takwas ɗin ƙarshe ko na ƙarshe za ka ji ta ɗan yi ƙasa waƙa ta ɗan yi ƙasa abin ya sauka yanzu misali warin in playin ka ji za ku ji an ji ta ɗan janye ta yi ƙasa to haka abin yake yi komai da komai to yanzu mun gama da wannan part ɗin na sa waƙa da komai abin da ya rage mana kawai shine mu yi aikin mu na to yanzu da daidai inda aka sa subscribe nan muke son rubutun mu ya fito so za mu yi dabara bari mu je daidai wa alhamdulillah gashi alamar subscribe to za mu zo tun da yanzu ya kama wannan daidai gun za mu rubuta subscribe mu a wani gu daban so yanzu abin da zai faru ko mu rubuta ko kan mu rubuta amma dai rubuta zai ƙara tunatarwa da masu kallo cewa ka danna su danna subscribe a wannan gun to yanzu abin da zai faru idan za mu rubuta ga wani alamar text credit nan gun kenan in muka danna alamar rubutu kenan sai mu gasu nan abin rubutu sai mu zaɓi wanda ya yi mana to sai mu zaɓa muna tafiya gasu nan gasu nan gasu nan gasu nan so ga wani can mun gani ga wani can bari mu zaɓi dai mai kyau wanda muka san cewa ga wani nan to bari mu ɗauki wannan misali da to mun muka ɗauki shi za ka ɗauki ga wata alamar a ah, ba da adin kenan alamar sawa in muka zuwa za mu duba yanzu muka play gyara shi yana nuna mana inda za mu rubuta rubutunmu da kuma tsari to yanzu abin da zai faru za mu zo shi ma kan rubutun sai mu double click a kai idan muka double click gashi ya nuno mana your title ya to sai mu rubuta subscribe za mu rubuta subscribe haka alhamdulillah gashi mun rubuta gashi kuma canjin a can to amma mu ba anan muke son sa ba muna so ya samu mana a rediyo wannan gun wani bangare na bidiyon to za mu zo wannan alamar wannan dan dan box din shi ma za mu dan rage masa sai mu danna shi akan bidiyon nan gashi muka danna sai mu dan jawo shi haka muka za za mu resizing din sa ko mu kawo shi wani gun dai gashi dai misali ga su muna ta yi sai mu kawo shi misali nan go dan muka kawo shi nan gashi misali yauwa haka yayi shi ma subscribe sai mu miƙo da shi haka sai mu kawo shi to amma me kafin shi subscribe din nan yanzu abin da muke bukata kala fari za ta yi wani abu sai mu ga styles in kala sai mun tabbatar mun taba shi za mu zo ga style din kaloli na wanda muke bukata mu sa shi gashi nan gashi nan to subscribe za mu iya cewa za mu iya tun da alamar youtube ce ja za mu iya zuwa mu sa masa ja kala misali bari mu duba an za ta hau mun ga yanzu muka sa masa ja tayi wani iri kala to amma babu komai kalan dai mutum da yake bukata ita zai sa sai mu sa shi a ciki gashi shi kuma shi ma jan wannan dan box ɗin da kuke gani shi ma misali ai za mu taɓa shi shi ma gashi nan ya kawo mana shi taɓa shi sai mun ɗan yi da gaske saboda bari mu ɗauke subscribe ɗin yanzu sai mu ɗan taɓa shi yacca zai zo mana shi ma gashi nan bari mu ɗan ƙara masa size kaɗan a ƙara masa sai mu zo nan ga kalar da muke kalar da muke bukata masa ga color wato kala da muke so mai single gashi nan yana daddanna yana caccanja ga kuma gradient fill gradient fill yana nufin kala biyu wacce za mu hala yanzu misali kamar bari mu wani abu da ake cewa to match haɗi iri ɗaya kenan to wannan in a cikin can akwai shuɗi ko blue in ce ko green gashi can in muka taba gashi nan ya kawo sai kuma fari to bari mu sa masa ja ko farin ko kuma mu sa masa farin tunda ana so abu ne mutane su dan gani ya dan burge su to gashi in kuka kula kun ga yayi multicolor to yanzu wannan sai mu dawo subscribe mu shi kuma sai mu ga to wacce kala za mu sa masa ko style yanzu bari mu gani muna duban nan za mu ga wacce ta masa kyau haka subscribe gashi gashi nan duka dai gashi gashi nan muna gani to alhamdulillah bari mu sa wa'annan ina tunanin hakan yayi shi zai sa mutane in sun zo channel din misali ga shi aikin mu yayi ga wani text nan anan kaga da bamu kula ba to zamu iya goge shi sai mu zo nan kan bidiyon mu zamu zo kan rubutun mu text layer din nan zamu zo sai mu zo mu danna nan gashi ya fito ko abin da muke bukata da nan tunda ba mu bukatar sa sai mu highlighting nan go sai kawai mu danna backspace wato delete kenan babu komai muka danna muka yi oke gun ya goge abin nan da ba mu bukata ya riga ya goge to yanzu abu na gaba da shi rubutun daga ina zai fito kuma daga ina zai to yanzu dama da kanan muke buƙatar rubutu ya ɗauke daga daidai nan gwam ba mu matsala ma insha Allah dai a bisa yacce na gani muke kuma so in ce komai na ga yanzu yayi normally in Allah ya daga sha mun creating wannan abun namu wato intro na YouTube wanda mutane za su subscribe wato wannan abun ko zai sa wani lokacin yana ƙara ma misali in ka sa bidiyo to kafin bidiyon ka dan sa wannan abun wasu mutanen ba sa kula da cewa in sun bude bidiyon ka su danna subscribe ko wani abun amma wannan tunatarwa ce ba wai tirsasawa bane ko dole a wa mutum tunatarwa ce ka tirsi kai tunatar masa da cewa danna ma subscribe a bidiyon ka yawa kamar yadda nake dai faɗa muku nake cewa to shi wannan kunga yanzu mun gama alhamdulillahi kawai yanzu abin da ya bukata muke bukata exporting sa zami wato mu fitar da shi mu fara amfani da shi a kowane bidiyon mu da zamu sa ko muke shirin sawa to yanzu zamu danna export yadda na gaya shi ma haka zamu danna export da muka danna export gashi ya kawo mana ana na ce ma ba ruwanka to yanzu abin da ke faruwa yanzu tunda ba sample bane ba kuma zamu sa masa misali bari mu sa arewa arewa talented a talented intro kaga mun sa masu mun rubuta arewa talented intro kuma za mu kashe folder da muke bukata ya ce nuna muku a nan a shi nan to bari mu shi a folder mu ta can ga setting dama na ce a fitar da shi a high quality ciki saboda za ka rika sa sa shi a wasu bidiyoyin kuma YouTube suna buƙatar abu mai quality sosai ce mutane su gani okay ga setting din nan komai yanzu za mu export za mu yi export muka danna export za jira abin mai tafi ga sanan sakan goma sha shida dama na gaya maku cewa shi wannan wanda shi nan za mu sa maku link ɗinta a ƙasa domin ku yi downloading domin ko wani comment ko kuma wata tambaya za ku iya yin comment a ƙasa ko ku nemo mu ta email din mu ku duba about mu sannan kar ku manta ku danna mana subscribe idan har aikin ya maku idan kuma akwai wani tutorial da kuke buƙata a yi maku akan wani abu za ku iya turo mana da saƙo ko shi ma ku yi comment mun gode mun gode mun gode a nan muka kawo ƙarshen wannan abun namu bari ya gama ya gama exporting sai a nuna yace yayi komai da komai yanzu dai mun gama aikin mu mun gama komai nit neat ganin daman mu ne yanzu mu mun saboda nan gaba ganin daman mu ne ko mu kyale da shi a haka yau alhamdulillah kamar yadda kuke gani gashi aikin mu yanzu ya gama komai sai mu gode wa ubangiji da ya bamu dama muka nuna muku wannan abu kuma domin faɗakarwa mu za ku iya ba wani ya kalla yanzu gashi mun gama za mu find target sai mu ga aikin mu yacce muka yi shi komai yayi daidai ko bai yi ba yanzu find target gashi ya nuno mana a aikin mu pool yanzu bari mu bude shi za mu gani in muka double click muka bude za mu gani gashi aikin mu yanzu komai gashi nan ya nuna komai da komai kowa zai iya gani koma gashi nan alhamdulillah komai yana ya fita neat neat alhamdulillah mun yi komai alhamdulillah nan muka kawo karshen aikin nan namu na yacce ake yin intro na YouTube to mun gode mun gode